A bana an gudanar da bikin kamun kifi na Argungun kuma ɗaya daga cikin manyan al'adun gargajiya na arewacin Najeriya wanda aka shafe sama da shekaru goma ba a yi shi ba a sanadiyar rashin tsaro. Sai dai kuma saɓanin yadda bikin ya saba tara al'umma daga sassan duniya daban-daban annobar cutar coronavirus wacce ta addabi duniya a bana ta hana baƙi halartar bikin. wakilin sashen hausa lamido abubakar yana dauke da karin bayani wannan wuri shine matan fada wato inda aka bukin kamun kifi aka al'adanta a kowace shekara ga masunta can an daza a sassa daban-daban waɗanda za su zo su shiga waɗannan ruwan tsawon shekaru goma sha ɗaya kenan rabon wannan gulbin na matan fada da ke garin na argungu ta jihar kabin najeriya ya ɗauki bakuncin masunta waɗanda ke shiga gasar kamun kifi da ake yi a kowace shekara bikin na kamun kifi da al'adun gargajiya na argungu yakan samu halarta daga sassa daban-daban na duniya saboda kasancewarsa wata hanya ta buɗe ido sai dai wannan shekarar saɓanin yadda mutane ke zuwa daga sassan duniya mahalarta haɗi da fararen fata dukkaninsu sun zo ne daga najeriya watakila saboda cutar nan da ta addabi kasashen duniya wato coronavirus duk da yake dai waɗanda suka shirya taron sun ɗauki matakan kariya daga cutar to da yake an ɗauki mataki sosai da yake ta airport na zo na ga matakan da aka ɗauka a nan kebbi state an ɗan gwada abubuwa da hand sanitizers da temperature haka akwai da jami'an dai kula da lafiya kwarai da gaske um, Wannan biki yana da matukar ƙayatarwa zai iya bunƙasa tattalin arzikin Kebbi. Zai janyo ra'ayin masu zuba jari jihar. Wasan da muke ciki na festival ɗin ga na yanzu ya nuna wannan cewa hakika an samu kwanciyar hankali ya gwargwado shi ya samu samu daman da za mu maida wannan eh, wasan eh, kama kifi na argungu bukin dai ya kasance al'ada ga kabawa wadda suke yi a kowace shekara bayan kammala aikin noma amma a shekara 1934 ne aka mayar da yin sa a hukumance lokacin da sarkin musulmi hassan dan ma'azu ya ziyarci garin na argungu ziyarar da ta nuna kawo ƙarshen gaba da ƙiyayya da aka yi ta samu a can baya tsakanin sakkwatawa da kabawa tun wannan lokacin yanzu an yi taron so 60 kuma ba a taɓa yi ɗaya wanda ke sarki musulmi bai halarta ba ah, sanadiyar wannan haɗuwa ya zan gidajen sun samu fahimta har auratayya ta shiga tsakaninsu a ƙarshen gasar ta wannan shekarar an kama kifaye fiye da ɗari ɗaya watakila samun kifayen da yawa bai rasa nasaba da daɗewar da aka yi ba a yi kamun kifi ba a wurin. bayan gasar kamun kifi akwai wasanni na ruwa da ake gudanarwa waɗanda ba shakka sun ƙayatar da jama'a kamar gasar tseren kwale-kwale da sauran wasanni da aka yi a cikin ruwa. Dole ne kuma mu duba irin yadda wannan biki yake iya haɗa kan ɓangarorin Najeriya daban-daban. Saboda wannan ba abu bane na kebi kawai. Akwai mutane daga sauran jihohin Najeriya baya ga wasanni da ake yi a cikin ruwa jihar kebbi jiha ce wadda ke da albarkatun ƙasa na noma hakan ya sa aka gayyato jama'a daga sassa daban-daban na najeriya su shiga gasar baje kolin amfanin gona da sauran fasahohi da ke da alaƙa da harkar noma shugaban najeriya muhammadu buhari na daga cikin mutanen da suka shaidi bikin na baje kolin amfanin gona lamido abubakar taskar boa daga argungu jihar kebbi a najeriya